أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحمد لله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون الله للي قارون من يسحر من قاتس من لاوى ابن يعقوب عليه السلام كان من قوم موسى يا كسن cikin jama'an Musa ibn ammihi dan ba san bonaina yashara wa ibn halatihi kuma dan kauna kwatai wa amana bihi ya yi imani da shi an yi armin zumunta ya zama dan dangi ko ina fa dan uwa ne wajen uba dan uwa ne wajen uwa dan uwa ne ba ga alaihim amma sai ya yi shishigi kansu ya nemi ko bisa gare su ai talabal falala ya bi iya hihi ta alaihim akan su bi an yakunu ta hata amri su zama karkashin umarninsa sai wajen so ya da su kama kanu kabla irsalin musa kama yadda suka zan kamin aiku musa iz mallaka hu fir'aunu ala bani isra'ila dan fir'aunu ya mallaka shi ga bani isra'ila ya bashi shugabanci gabar da yana da kuɗi sai ya zan shi a shugaba cikin bani isra'ila da an ka aiko musa sai ya so ya ci gaba da zama shugaba don rayuwa ba ta son ita a gaba da baya a ce kuma wani ya shiga gabanta sai tana da imani kwarai ta ɗau ƙaddara fir'auna ya mallaka mai bani isra'ila kamin a aiko musa sai ga musa ya zama manzo sai ya ɗora shishigi a kai au zalamahum ko ko ya zalunce su don baga na da fassarori da shi na da fassarar zalunci yana da tawaye yana da son ɗaukaka ya nuna shi ɗaukaka ya hihita a kansu ko ya yi tawaye ko ya zalunce su ne au takabbara alaihim bi kasratil amwali wal auladi ko kuma ya nuna girman kai a kansu saboda yawan dukiya da yaya da yake da au a an ittiba'i musa ko hita yi daga bayan musa ya tawaye musa wa haruna ya kibe musa da Haru. fa qala musa ya ce wa musa waya an kai kai karuna ga ka dan uwa ko wani gehe amma kullun fitowa ta kai da tawaye da abin da zai ruguza wannan da'awa ya ce iya lakar risalatu wani haruna al kai adda manzanci haruna adda ilimi shi a imami shi a babban mallami wa ana fi gairi shayi ni ban da komi haganan za ka gane ashe girma na dukiya bai kai ni addini ba don duk ya fi kowa kuɗi cikin bani isra'ila amma yana hasada musa an manzo haruna abubakar mallari shi an bar shi kwamfar wato ya ɗau dukiya kamar ba bai da komi ke ila mata azgur ya ce to ta azan hankuri har sai yaushe qala lahu musa musa ce mai haza sun ullahi wanga fa aikin allah ba ka ganin karko ko ba mu da kuɗi kai ka ba sai ku an ba manzanci an ba haruna zama hebrew hebrew babban malami na al'umma gaba amma gabanin isra'ila ke wannan su duk sun ka ce a habaru to suna nufin malamai waɗanda suka kai koli da sani hebrew ko mallami guda ko bura ko shi wannan ilimin mazdari ta ce to haka allah su wa atainahu allah ce amma kuma shi karuna ai mun bashi ma inna mafatiha abinda mabuɗaye ne ɗai da tanu suna da nauyi bil usbati ga jama'a ulil kuwa ma'abuta ƙarfi mun ba shi dukiyar da makullaye ne dai sai taron jama'a kuma sai masu ƙarfi ke iya ɗaukar mafatiha sanadiɗi mabuɗaye na akwataye ne sef ne makullai ne dai sun hirar dakka nauyi gashi kana ganin mai kuɗi kake amma randakka da haka aje kuɗi ba ta yi nauyin makullaye ne na buɗe randuna ne ba ai taskulu bil jama'ati tana da nauyi ga jama'a kuwa ma abuta karfi min al daga taskokin da muka bashi al amwal al mudahhara dukiyoyi abin ajewa min al kanz daga kanzu ne wa huwa al jam'u shine hatara ya zuna zahaba wal fillata to da tara zinari da azura wala yanfiquna hadisa mafatuhu jan idan umiftahin ne bil kasari wa huwa ma yuktahu bihi abinda ake budewa da shi kila an ce jam'u maftahin bil fatah hazanatul mali wannan taska ta randar da aka sadu sa dukiya latan ay tasqulu suna nauyi bil jama'ati ga jama'a kulul quwwa tusqiluhum tana nawayar da su wal babu lit ta'diya wannan ba ta bil usbati ba ce ta ta'diya dan na abihil hamdu kaya sun yi nauyi gare har sun sa ya dan karkata hatta malahu har sun karkatar da shi in kaya suka yi nauyi sai kai shi juye ya bi wajen su to sai sun kai haka sannan za a ce na tanu suna karkata to sun jaye wanda a ɗauki da su habarin inna shine labarin inna wal jumlatu jumlar silatu ma silan ma ce ta ma inna mafatin wa huwa sani maƙulai ata ita an maquli na biyu na yana hudin nan lamirin shi an na farko wal usbatu al jama'atu al kasiratu jama'a mai yawa ita ce usba min al usuba daga usuba ne na kewayewa da kyalle ko na al ihada kewayewa to in jama'a ta taru kaga za ta yi sa'i kulle ta kewaye wa qadabu ga fi izhari al kasara na an kai matuƙa ga bayyanar da yawan su su zikir al kunuz gashi dai an ce taskoki ba ce kanzi ba an ka ce kunuzu ko ga taskar sai da an kai jami wannan da kuma nauyi da an ka ce tanu suna da nauyi niki-niki suka ɗauka wal usuba sannan gashi kuma masu ɗaukar taro na jama'a zaun kuwa kuma an ka koma sifanta ko jama'a tare da yawan su kuma sai masu ƙarfi to wannan duk mubalaga da kaiwa matuƙa ga nuna yawan dukiyar shi kila kana ya hamilu mafati haza'in hi sittuna bagalan alfadari sittin aka wa lodi da makullaye ne na taskoki ne wa kana kullu miftahin la yazidu ala isba'in kuma kowane makulli bai wuce girman farce ba amma sai alfadarai sittin ka dauka iz qala lahu kusan sadda mutane ne mu'minai daga cikin su min banin isra'ila na banin isra'ila wa huwa zarhun litanu zarahina ga tanu a lokacin da yake da wannan dukiyar da ke da nauyi ga taron jama'a masu ƙarfi sannan ne mutane ne ka ce mai latabra ka bar takama da abin da an ka baka na shaɗi na takama bi kasaratul mali da yawan dukiya wal farahu bid dunya mazmum farin ciki da nishadi don an baka duniya abin zargi ne mutalakan sake ba wani kaidi li'annahu natijatu hubbiha don zai haifar da son ta wal rila biha da yarda da ita wa zalika ummi muhabbatin muhabbatillah wannan kuna hana son Allah kama kala kamar yadda Allah ce inna Allah la yuhibbul fari. Allah ba ya son masu takama bi zakharifid duniya da kawar duniya na an ba su abin duniya qala daga ghazali ya ce fil ihya cikin littafin ihya ulumuddin al-farahu bid farin ciki da duniya wata na kuma biha da ni'imtuwa da ita sun munguba katilun mai kisa yukhriju min al hauka. yana hidda tsoron Allah daga zuciya wa zikiral maut kuma ya hidda tunanin mutuwa wa a hawalin kiyama ya hidda tsorace tsoracen alkiyama ba a kallon su wa haza huwa mautul qalbi in ko mutum ya kai haka ya samu mutuwar zuciya wal iyazu billah Allah ya kiyaye in ta وابتغ ma. الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين ka nemi addar al'ahira ta gidan lahira ima ta kallahu ga abin da Allah ya baka ba duniya ɗaya za ka miƙe ƙawa ko kai ta na'imtuwa ba a'a ka nemi lahira da ita don duniya ga wanda an ka ba ita mai imani mabuɗi ne na samun lahira an ba shi hanya ka ka nemi lahira da abin da an ka minal min na dukiya da an tunfika ka ciyar da shi bi da'atin lahi ga da'a Allah fa innal da min mali dama abin da an manuhar dukiya alwaslatu bihi ya zama faranga da ake saduwa da shi ila dalil akhirati zuwa gidan lahira wa fil hadith ya zo cikin hadisi ni'mal mali salihu lirajul salih dukiya ta halatta kyautatu ga mutumin kwarai don sai ya yi ta sanya ta ga hanyoyin lahira sai ta zama hanya gare zuwa ga saduwa da jin kuma sauran muminai sai su ji sanyi da samun shi wala nasiba ka min duniya kada ka manta da kasonka daga duniya ka ɗan ɗibi wani kaso cikin duniya ka don lahira A la ta karo ka bar da an tuhassila biha ka hassala da duniya Auta a hula min ha ma ka. ko kuma ka riƙe abin da ka isa ka ba ce kai watsi da duniya gaba ɗaya ba har ka manta da ita ma akwai buƙatar ita ma rayuwa ta ɗan huta in ta samu abin da take hutawa amma dai ka nemi lahira da mahi yawanta kuma kada ka manta da naka rabo na duniya wa hadis ya zo cikin hadisi lai laka min malika baka da komi cikin dukiyarka illa ma akalta fa afnaita sai abin da ka ci ka kare aula bista Ba abu laita don ko ka ci in baka canye ba kana ci kan mutu har ba ba naka bane sai a kuma kira wasu a mita musu ko kasa in bai tsohe ba kan mutu sai a tube a ba wani ya samu da dai an naka wanda ka ci ka ƙare ci ko ka ya ka tsohar ya dudduge au ta saddakta bihi fa abaita ko ka yi sadaka da shi wannan kan kawan da shi ya zama cikin baki a za ka iske shi gwan Allah shi wa ahsin lin nas ka kyautata ma mutane da sadaqata da sadaqa wa bi shukuri da kuma godiya wa ta'ati da da'a kama ahsana Allah ilayka kama yadda Allah ya kyautata ma bil in'ami da ka kai ma ka kyautata ma mutane ko ko shi Allah ka kyautata mai ka bauta mai kamar kana gani ne kai mai da'a kamar ga ka gashi shi ya ihsani gehen ubangiji to ka kyautata musu ko kuma su jama'a ka kyautata musu ya an ce ka kyautata ma jama'a don Allah ya kyautata ma sai kefu ya zama yanzu ta'alili na ba tashbihi ba ko ko a yana nan bisa ga asali ne na tashbihi ka kyautata wa da Allah kyautata ma kana ce kai kana miliyoniya wanga na talaka yayi sadakar naira goma kai ma ka yi ta goma to ko dai ka kyautata ba irin wanda Allah ya baka kai ba ka yi gwargwadon irin abin da Allah baka ka kyautata daidai da halinka amma don mutane na bada naira biyar kai ma sai ka ɗauki biyar ɗin ka bai kuma halin ka ba ɗaya da na mutane ba to ihsanin ka bai zan daidai da irin wanda an kai ba wala tarbil fasada fil alli kada ka nemi kama kanna cikin ƙasa don an baka dukiya wai kowa bai hema komi ko ko ka kahi karfin kowa bil bagai da zalunci wa zulmi wal ma'asi ta dan kada ka nemi aikin banna fallan ballai ma anil wuqu'i fihi ka fada ciki ko neman shi kakkai ba ka shiga cikin masu inna allaha la yuhibbul mufsidin allah ba ya son makallata wal aqil mai hankali ko la dakhilu nafsahu bai shigar da kai ne fi zumratihin cikin jama'an makallata tunda har ya ji allah ba ya son su قال إنما أمم من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال إنما أوتيته على علم yace ai abin da aka bani an bani shine akan sanin da nake da ai fi muqabalatin yana muqabala daura da sani na an ka arzikta ni ba haka ɗaya kawai na samu dukiyar ba don ina da ilimi ne wa kana a alama bani isra'ila bit taurat ya zan duk gaba ɗaya bani isra'ila ya fi kowa sanin a taura ba da musa wa haruna in ka ɗebe musa da haruna sai ga ai wannan samu da an ka bashi ya cancance shi domin ya fi kowa sani an ba musa manzanci an ba haruna shugabanci na ilimi to ni ko dukiyar da an ka bani ta dace da kan ilimi na na an ka sallama wakila huwa ilmul kimiyya an ce a ilimin kimiyya yake da ta allama min musa amma kuma ga annabi musa ya nemi wannan ilimin wakila ilmul tijara an ce ilimin kasuwanci gare business da sani wal makasibi da tsirfa wakila al ilmu bi kunuzi yusufa ilimin da yake da shi na taskokin yusuf indi sifata ta ilim ala ilimin indi akan ilimin da abuna fi mauli ilhali wurin hali yake au indi isti'nafun ko ko isti'nafi ne kamar an ce haka zal amru indi kamar mai magana ya magana ce ni haka yake buna kamar da masu tafsiri haza al haru indi ni haka yake bayyana abuna to iri ne na ya ce wannan dukiyar da an ka bani an bani ita ne saboda ilimi a gani na eh. yi ƙariru ma zakarar ai haka zal'amur amur'in wannan yana tabbatar da abin da ya ambata ne cewa haka lamari yake guna wa fi itikadi kuma haka yake waje na ala ta'ala Allah madawakin sarki ya ce awalam ya alam alam bai san annan Allah a halaka ya halaka man huwa ashaddu minhu quwwatan wanda ya fi shi tsananin karfi wa aka jam'an ya shi shi yawan tara dukiya min qablihi gabanin sa min alquruni na tsararraki al'umami al'umomin da sun ka shuɗe ai huwa alimun bizalika ya san cewa mun halaka waɗanda suka hi shi dukiya kamin shi mun halaka waɗanda suka hi shi ƙarfi li'annahu qara'ahu fit tawrat don ai ya karanta cikin at-taura tunda an ce an ɗaya musa da haruna ya fi kowa sanin attaura to wanda ko ya san attaura ai yana da labarin kurunar ula tsararraki na farko da an ka halaka wasa ahu man hafaza tawariha sannan kuma ai ya ji shi ga waɗanda suka tsare tarihi masu ilimin tarihi ka habari na marud kamar labarin na marud da yake ji da lahaku ai sun hishi karfi an hallaka su fa kaifa yagataru to ya zai rudu ma huwa fihi ga ɗan abin da yake cike na dukiya walam yaqis halahu ala ulaika bai ƙiyasta hali ne akan wadancan cewa su ma ga abin da ya hallaka su kuma ba ko karfin su ne ba idan ne bisa ga irin wannan hanyar ni ma irin wannan abin zai samu garan misa bai kiyasta kai ne da su ba wala yus'alu an zunubihim al-mujrimun ba a tambayan masu laifi daga laifin da suka yi su'ala isti'lanan tambaya ta neman sanowa da annahu ta'ala muttali'un alaiha don ai Allah yana cinka ga abin da kowa kai ashe ba bukatar ya tambaya wala mu'atabata Izalika. sannan babu zargi kenan in an ce a tambaye su Izalika don wannan ya kuna yana zama bainal ahibbati har tsakanin masoya ai ko masoyi na iya tambaya wani an kai kai kaza bal na yu'azzabuna ga bagatatan ba a tsayawa tambayar su za a azarta su ne kai tsaye bisa ga abki wa fihi isharatun ciki akwai nuni ila ihlaki karuna zuwa ga halaka qaruna bagatatan bisa ga abki ba ai mai izali ba ba tambaye shi hujja ba ko kuma ba shi dama ya fara kai ba فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون haruna ya fito ala qaumihi ga mutanen sa fi zinatihi cikin kawatai ya kule adaka tai ta kawa muftakhiran alaihin yana mai roho yana alfahari akan su fi zihil mahsus bihi a cikin irin tashi kawa da sai su wadda take buga shi da yake da irin ta wa bi ataba'ihil kasirina da kuma mabiyanai masu yawa rukubanan suna saman abin hawa mutahallina suna waɗanda suka yi kawa bi malabisar zahabi da tufafi na zinari wal hariri da alhariri ala khuyulin suna bisa dawaki wa bigalin da alfadarrai mutahalliya su ma waɗanda aka wa kawa da zinari wa ma'ahu arba'atu alafin tare da shi akwai mabiyanai daba ta yi ta wajen mutum dubu hudu ala zai duk suna akan irin tashi kawa qala hul bailawi bailawi ya faɗi haka qala fil jawahiri abdurrahman sa'alabi ya ce cikin tafsiri ne jawahirul hisa a kasaran nasu fi zinati qaruna malamai sun yawaita maganganu game da kawar karuna bima la sihhata lahu ga abinda ba ya da inganci fataraktu hushasa na bar shi ban rubuta ba amma akwai maganganu da yawa da aka yi game da kawar tashi in tahe na magana ta tuke ta shi mallan sa'alabi wa qala allazina yuriduna alhayata dunya wadanda ke son rayuwar duniya sai suka ce dama ba ka birge mutane da abu sai in suna so wanda ba son son kayanka babu kurin da za ka mishi babu wani alfahari da za ka yi ta waɗanda dama duniya suke so su suka ce ya laita lana misalama utiyalla kai tumu inda dai an ba mu irin abin da an ka ba ƙaruna saboda su duniya suke so sai sun haga babu mai rabo irin ƙaruna innahu la zu hazin azim lalle shi ya samu babban rabo wahum awamul mu'minin amma jahilai ne na masu imani sun ka da an ba mu abin da an ka ba shi fi duniya innahu zu hazzin ay nasibin ma ci rabona azima mai girma wafin cikakke ha a duniya وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين أوتوا العلم su waɗanda an ka ba sani waɗanda ba jahilai ba sai suka ce lahum ga waɗancan jahilan bima wa adallahu bil ahira wanda suna da sani ga abinda Allah ya alƙawali lahira Wasu ra'ati zawalin ni'amid duniya kuma sun san gaggawa gushewar ni'imar duniya sun san cewa ni'imar duniya kwana nawa abinda at the time ta nuwa ta iyaka za ta kare ne ka dawo yamti. sai suka ce musu wailakun tun kalimatu jazarin ita wailu kalima ce ta tsawata asalu a bil halaki amma asalinta addu'a da halaka wailu halaka lil mudaffifi ta irin wannan fasta umila amma nan an aikatar da ita lizzazari don tsawata amma la yurtala ga duk abin da ba a yarda da shi ana cewa kai ton kawa ne ma'ana bari wahiya hunalika ta'ajjubi amma nan ta mamaki ta min zuhulihin daga irin yadda za su dimauta wa tamannihim da guren su abin da ka karewa sai suka ce sawabullahi ai ladar da Allah ya tanada fil ahirati can lahira bil jannati da aljanna hayrun man amana ga wanda ya imani wa amina saliha ya aikata aikin kwarai ta himin ma ya karuna daga abin da aka ba karuna fi duniya nan duniya bal minar duniya wa mafiya ta ma hi duniya da abin da a ciki ba ma dan abin da an ka yamma karuna dai ba wala yulqaha amma babu masu haduwa da ita illa sabiruna sai masu hankuri ai kalimata haula ulama kalimar waɗannan malamai da suke faɗa wani gani ya kai ma wuta ta su kai ka ce wai ai abin duniya ba komi na ba ai lahira ta ce kaji a don ba a bashi ba don haka wannan kalima ba kowa zai karbe ta ba illa sabiru sai masu hankuri awil janna ko ko ita aljanna din ta bis sawabi wadda ita aka nuhi da sawabul lahi to ba wanda zai hadu da ita in ba waɗanda suka yi hankuri ala da'ati suka daure suka yi ta da'a Allah wa anil ma'asi kuma suka yi hankuri suka bar sabo فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين kaskasta shi duk sadda kan nuna babba haƙi ƙasa akai ai kun ga shaidan da yayi takaburi a ba wasu takabara ya ka ce shi san ko ƙasa dan shi ya sakamakon mutakabi to yanzu fir'auna ya karuna ya yi takaburanci saboda yan dukiyar da aka bashi dan gidan da ya ka kuri da yan kuɗin da shi da su da sai aka rantsa ƙasa da su ba shi kenan wanda ya ce sama yake to yanzu yana ƙasa fahasamna bihi wa bidarihi al-arda muka nutsi shi da shi da gidan muka nutsi ƙasa da su ai bi karuna bihi ɗin lamiri na karuna ruwaya an ruwaya to annahu kana yuzi musa alaihi salam kullu waqt ko yaushe cuta ma musa shi shi dai yana yaƙi da da'awat dan me za a girma gashi kamata a ce shi ɗaya babba eh wa huwa yudarihi li qarabati shi ko Musa yana ta lallashi ne don kusata kai har ya aza tsoro ne shiga amma don zama ne makusaci na zumunta ka san kullum ya an ce kai babba hake kuma girma na addini to kai ake ganin laifi ga abin da ya shafi zumunci a waya an kai to shi ya kasa hankuri duk ko abin da kaka haduwa da shi shi tun da mai muhimma maganar tahiya ta ya kai bai sani hmm, bai sani ya ce me yasa ba ka hankuri to hankuri ga ai yana da yana kulewa don ba ka yi hankurin musa ba sai da soke kai ne kasa ya ce allah ka isa duk hatta da latin zakatu sai da zakatar sabka aka ji da aya a karbi zakka fasa lahabu ya zo ya gyara da shi ya ce to kaga allah ya ce a bada zakka matun da taka dukiya na da yawa abin da kamata ka bai an kulle alfin alawa hidu duk dubu ka ba da guda fa hasaba hu sai ya lisa ya ga dubu cikin guda ai ba komina ba amma saboda duki ana da yawa sai ya ga abu ya taru fasta kasara hu sai ya ga yawa ne sai ci hana fa jama'a ya tara kuma bani isra'ila wa qala yace inna musa lalle musa yuridu ahaza amwalikum abinda yake so ya kwace dukiyoyin fa qalu anta sayyiduna suka ce to ai ka san kai a shugaban mi an mahita murna da mara aita ka umarce mu da hanyar da ka ga ya kamata wata irin solution yanzu kai muka jira ni a solution na hita daga kangin musa kala kadda bartula ce ku kyale ai na shirya mai akwai wani shiri da ni faja ala libagi min bagaya bani isra'ila alfa dinarin litarmiya hu bi nafsiha sai ya kire wata karuwa cikin karuwan bani isra'ila ya ce zan ba ki dinari dubu da ba dinari zakka biliyan guda ta amma ya kasa ya bashe su matsayin zakka ga shi zai jira a jida zai ba kawo wadda da musa ya ba da zakkar dinari biliyan guda ne kaga ya rage kama a yi ƙararka ana bin ka bashi maimakon rage bashi sai ka ta bayan sanda can hanci ya ka asali ka rage bashi tun da yana nan kanka na'am ya ce zan baki dinari dubu ke jihin musa ka ce ya neme ki ma na yawmul idi sai da idi ta yi don an hison inda a tozar ta mutu a tozar ta shi cikin jama'a shi maki haka yake so don in yayi daban gani ya kai labari bai kai wani wuri kama musa haɗiba musa ya miƙe yana hudu ba faƙala ya ce man saraka kaɗa ana wanda ya yi sata mu kace mai hannu wa zina shi kai zaƙi man zana gaira muhsanin jaladna wanda ya yi zina ba tsararre ba da aure mu bula ne shi wa man zana sanin wanda ya yi zina yana tsararre rajamna mu ce shi faƙala ƙaru ya ce walau anta ko da kaina ƙala walau ana ya ce ko ni na ni da awon wanga hukunci aina Allah ne ni ma bawan Allah ne ala sai ce to inna bani isra'ila ai jama'a bani isra'ila ya suna riya annaka fajarta kayi banna bi fulanata da wanci ya ce to a zo da ita fa uhlirat sai aka halarto ta shada ha musa billahi musa ya gammata tsakaninki da Allah an tasdiki ki faɗi gaskiya faƙala ta ce ƙaru na ju'la wallahi na ya jinga da ni ala an arba ya kabe na zai yin in ka da kai na ce yi da ka eh. harra musa ya faɗi sajidan yana mai sajada yashku yana kai na ilarar da rabbihi zuwa ga ubangijin shi fa'au auhallahu ilaihi sai Allah ya aiko mai wahayi an murila arla ya ce to yanzu mun baka dama ka umarci ƙasa bai ma shi ita da abin da haka son ta ƙaruna haka da ita zana banin isra'ila an ƙaruna banin isra'ila sun tuɗe maƙaruna sun bar shi gaira da jalaini sai mutum biyu ɗai da aya ta bayana ka ta faɗi gaskiya sai duk mutane ne sun ka bar shi sun ka ce mu kan mun bi gaskiya sai mutum biyu suka rage tare da shi faƙala musa lil ardi musa ya ce maka sa ku zihim ki kama su fa ahzafun tan kama su ila rukubata har ta kai ga buwaya summa ila awsadihim ta kai ga kugu tsakiyar su summa ila anajihim ta kai ga wayoyin su wa hum yunashidunahu fi kulli zalika suna ta gammai da Allah da zumunta wa yaqulu khuzihim yana cewa ke dai kama su an kai ba shi iyahi musu fa hasafa bihim sai ta nutse da su summa qala banu isra'ila ba'da zalika kuma bayan haka sai yan kungiyar na bani isra'ila sun ka koma suna cewa inna ma fa'ala hu ya yarisa malam don ya gaba da dana shi a kan ruwa Allah ka shi rabi ina <laughs> fada Allah Musa ce ta aina san magani sai ya roƙi Allah aka nutsar da hadduket fa sifa bi dari wa amwalihi aka nutsar da gidane da dukiyoyi kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce fa sanna bihi wa bi darihi al-ardh wa ma kana lahu min bi'atin yansuruna kuma da wasu jama'a mataimaka da za su taimake shi min dunillahi wani Allah ai min gairi ta ga irin azabar da Allah ya musu ba irin wanda wani masoyi ka komawa can ya fanso su ba inda dar mai su kai da in suna da wani aboki ko masoyi ko da ko dan uwa ko surki sai ya je ya nemo to sai aka nutse kasa da su nan ba wasu jama'a da za su iya zuwa constant an yamna'u anhu halaka su hana halaka da gare su wa ma kana min almuntasirin kuma shi ba ya iya taimakon kai ne bi gairi fi'ati ba da jama'ar tashi ba min al-asbab na wasu hanyoyi ko wasu ba da zai bi وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس وأصبح الذين تمنوا يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يقولون tamannau makanahu bil amsi sai waɗannan da suka ɗora gurin matsayi ne a jiya suna cewa ya laita lana misali ma ya karo sai suka waye gari ya na suna cewa ya ce bil amsi min ƙaribin kusa nan jiya jiya ko ba wuce na cewa haka in yana nan kusa kuma ba jiya na ba masu ce jiya jiya an kai wai ba da daɗiya bi kaulihim da cewa da suka ya laita lana misali ma ya karo sai suka waye gari ya na suna cewa wai ka annallah muna mamaki ashe dai Allah ya fusudin rizqa yana shin hida arziki liman ya sha ga wanda duk ya so ba ba sai wanda ya yarda da shi shiga ba ba ashe ko ba ba musulmi kake ba in Allah ya so yana iya baka ashe duk abin gada an ka ba na ba wai Allah na son shi bane na'jubu da anna Allah muna mamaki don Allah ya sadu rizqa na shin hida arziki liman ya sha ga wanda ya so min ibadihi daga cikin bayi ne wa ya kadiru kuma yana kukuntawa yulayyiqu alaman ya sha Wawai ita wai ismu fi'ilin sunan fi'ili ce bi ma'ana a ajaba yana da ma'ana a ajaba ina mamaki ai ana wal ka kafin ga bi ma'anar ladi cewa wai ka annab aw murakkabun min wai litta'ajibi wa ka anna littashbih ko ko wai ta mamaki da ka anna ta tashbihi su an ka yi tarkibi an ka haɗe su an ka ce wai ka annab walma'ana wal ma'ana ma ashbaha al amra fi Allah yabsudu rizqa liman sha kai mihi wannan kama da cewa ashe dai Allah na hida arziki ga inda biyu su wakila an ce asluhu wailaka ya kuma wai wailaka na sannan lamu an ka اللام ta شاه لام don sauwa kalabzin duka لك isti'imali saboda yawan aiki da shi wa rusumat murakkaba sai an ka rubuta ta tana wadda an ka yi tarkibi an ka haɗe su li tawaqqufil ma'ana alaihi saboda tsayuwar ma'ana kan shi waika sannan annalla ya ka haɗe waika annalla bayan wailaka an ɗebe lamu don sawwakawa ya tsaya waika to ita ko anna ta annallaha sai an ka haɗe ta da waika din sai zan waika annalla laula an manna Allahu alaihi ala fasifadina ba don da Allah ya yi baiwa gare mu ba da an nutsar da mu ko lahasafa bina da ya nutse mu wato kenan inda an ba mu irin abin da an ka ba karuna wanda mun ka dora guri jiya cewa da dai mu ma an ba mu kenan da duk makoma gudata da haka za a yi muna kenan bil bina ilal maquli la husiba bina lil jamhuri haka mafi yawan makaranta suka karanta wal fa'ili kuma ana ginawa ga fa'ili la hasafa li hafsin ga hafsu ai mamaki haka ka karanta eh haisu ku sifa ita atta ah, ai an nuta misla na utiya da mun ga ɗora gurin da an ba mu irin abin da aka shi wai ka kai tonka ne zan wai lakana an ɗebe lamu ku yadda sha'ani yake la yabliful kafiru ashe dai kafirai waɗanda suka butulce ni ni'imatin lahi ga ni'imar Allah ka karuna kamar karuna la yablifu ashe ba za su arzitta ba ba su tsira gashi bai cira ba laula tilkar darul ahira waccan gida ta lahira aljanna kenan wal isharatu litta'zim ishara a ce waccan gidan ai allati balagaka habaruha wanda labarin ta yazo ma wanda kaka jin ana bada labari wata yakanta bi sha'ani hal ajib kuma kai yaqini da sha'anin ta mai ban sha'awa wadarul ahiratu sifatun sifatu waccan gida ta lahira wal habaru abinda Allah bari na ja'aluha muna ya ga lillazina ga waɗannan la na uluwan bil waɗanda su ba nihin su girman duniya ba kawai su ɗaukaka cikin ƙasa galabatan wa qaharan rinjaya da fin ƙarhi bil bagai da zalunci kama arada fir'aun kama yadda fir'aun ya nufi ya zama wala fasadan kuma ba su nihin banna bi amalil ma'asi da aikata sabo ka karuna kamar karuna don shi mu'mini na cikin mutanen Musa sabo ya aikata ya nuna kangaranci har abin ya kai shi ga kafirci na jayayya da manzancin musa hasada da girman kai su suka ɗauke shi kuma su ka halaka duk wanda ya halaka su suka halaka iblis suka yi ƙasa da shi da su an ka fara saba ma allah sama hasada da girman kai ya za a yi shi gaba garan a ce yan koma karkashi ne ya za a ba shi irin wannan mukami gani shi shaidan yi la'akari da shi ya halaka sabo na farko a sama shi kabila yi la'akari da shi ya kashe ɗan uwa ne habila sabo na farko a ƙasa to waɗannan da ba su nihin ɗaukaka cikin ƙasa ta zalunci kuma ba su nihin ɓanna da sabo to muna sanya wannan gidan na lahira na aljanna gare su wal lil muttaqin kuma lalle ƙarshe almahamuda wadda ake gode wa lilmuttaqina ta tabbata ga waɗanda suka kiyaye ma la yarlahu Allahu abinda Allah bai yarda da shi suka bari wa hadha tazailu wannan jela da aka wa kissar ya dullu shi ka gwadi ala anna milakal amri huwa taqwa bayan an ce waccan gida ta lahira muna son ya ga waɗanda ba su nihin girman kai cikin ƙasa ba su nihin ɓanna to sai an ka koma wa labarin jela aka ce ƙarko na ga masu tsoron Allah da su ne waɗanda ba su nufi girman kai cikin ƙasa ba ba su yi ɓanna ba to amma sai ya ƙara cewa masu tsoron Allah don ya gwada anna milaka al'amri huwa taqa mallaka al'amari gaba ɗaya ne a tsarci Allah wala ya kafi fin najati daga tilkal irada zaman baka son girma bai isa da ana iya samun ma wanda ba musulmi ba amma mai tawali ga kiristoci nan wasu ba sa son girma ba su son abin duniya ba su sabo amma ba za su ba su da takawa ai ba su kiyaye abin da Allah ce a bari ba to kaga ashe cewa muna sanya gidan lahira ga wanda bai son girma to abin bai tsaya nan ba sai kuma ya karshe Allah ta amfanin wannan tazayyuni na wal aqibatu lil muttaqin wala ya kafin ja najati adamu tilkal irada rashin nuhin girma ɗaya bai isa wa min tilkal irada kuma zaman kana son girman kuma baya hanawa in ka tsarci Allah kama kala alaihi salam kamar yadda manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare ya ce an turi da an ya kuna shiraku na azaka a min shiraki na ali akhika ko ka ɗauka takalmin ka sai ya fi na kowa kyau shina cikin son girma da ɗaukaka cikin ƙasa wa min al-ittiqa'il maskur al-firaru amma yuzakkiru fi dunya wa law kana halala kuma yana daga cikin kiyayewa da an ka ce wal aqibatu lil muttaqin karko na ga waɗanda suka kiyaye abin da Allah ya hana to yana daga cikin tsoron Allah da kiyayewa alfiraru amma ya zafi duniya ka gudu daga duk abin da zai tuna yadda kai duniya walau kana halala ko da abin na halal ne shine za a ga wasu ba su son jin daɗi da yawa ko ta halar sun ka samu abin sai haka suna guje mai don dai ta kawa kada son duniya ya shigo cikin rayuwarsu wafi turmizi an aisha ya zo cikin turmizi daga aisha allah shi da ita kalar ta ce kala na na kira musu turin fifita ta masu muna da wani kyallin ɗaki fatin rawa amma yana da zane na dizayin na hotuna alababi ɗakin kohata fara'ahu rasulullah manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya gane faƙala ya ce in ziri cire shi fa innahu yuzakkiru na duniya kina tunanin da ni duniya ni ina kallo ne son duniya sai da ya kamata a yi duk ɗakin ba a samai kallon wafihi kuma ya zo cikin tirmidhi hawa yau inna li kulli ummatin fitnatan kowace al'umma na da fitinar da aka jarabce ta da ita wa fitinatu ummati almal fitinar da an ka jarabce al'umma ta dukiya قال tirmidhi ya ce hasan sahih hadisi mai kyau na kuma ingantacce in ka aje sai ka aje na aka kama من جاء بالحسنة فله خير منها صدق الله العظيم man ja'a bil hasanati wanda yazo da kyakkyawan aiki na kwarai amma fa yazo da shi lahira don wasu sun yi aikin kwarai amma nan duniya suka bari abin su eh, fate suke yi ko su yi ujubi ko su yi manni ko su cuta ma wanda suka ba ana baka abu amma don amai sheka bawa kawai da wannan kaga bai zuwa lahira ana baka abu don a gwada ma ɗaya an wuce ka wannan ma ba a zuwa da shi lahira sai an yi halisa da wajen lillahi ibtiga a marlatin wanda ya zo mana da aikin kwarai falahu hairun min ha yana da abin da ya fi shi zatan ya fi shi zatin jiki wa kadaran ya fi shi daraja wa wasfan ya fi shi ga sifa aukoko min din wurin ba'u take sababiya ta gwada wato Sawabin yana da lada bi sababiha saboda ita wa huwa asharu amsalaha shine ninkin ta goma wa man jaa bi sayi'a wanda ko yazo mana da mugun aiki bai baro shi lahira a can duniya ya tuba ba to fala yujzal ladzina amilu sayi'at illa ma kanu ya'malu su kuma waɗanda suka aikata miyagun alka ba a saka musu sai da abin da sun kai kaga nan Allah ya nuna adalci ne bayan ya gwada falala wanda ya aikin kware mu ninka bai amma wanda ya mugu bai da komi sai abin da ya yi cewa sai abin da ya ba a ninka mishi wala az-zahira mawli al ya aza zahirin suna wurin lamiri maimakon man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa ma kana ya'mal za ka ce la yujza allazina amilu sayyati an ka koma hidda amilu sayyati tahajinan li halihin don amuna na halin su na cewa su ha masu miyagun ayyuka da ta ƙari da sai a da tabbatar da jingina mugun aikin ilaihin zuwa gare shi wa dilalatan don shi dalili ala dole akwai ala wurin na wa dilalatan da dalili ala Allah farka bisa ga cewa babu bambanci bai na manyar ta takibu atan au sayyatan da wanda ya hau mugun aiki guda da wanda ya hau miyagun ayyuka zai yawa don haka ai farko ce man ja a sayyi'at ba guda ya faɗi ba ce la yuzallabi na amin sayyi'at na ya jam don a san da guda da yawa ta ɗaya illa jaza'a ma kanu ya amalu sai sakamakon abin da suka zan suna aikatawa au illa misala ma kanu ya amalu sai ya zan kuma wani tafsiri na nan sai tamka abin da sun kai ma'ana ba za ka shirka gero ka girbe dawa ba shi aka nufi da ba a saka ma waɗanda suka yi mugun aiki sai da abin da sun kai mugun nan za ku gani ka mugun aiki can wajen saka a saka ma da kwarai tafsiri na duke ko ko shi din za ka gani babu ƙari babu rage kamar yadda aka ninka ma wanda ya na kwarai to shi wanda ya mugu takaici ba zai sa a ƙara mai ba shi bu huzifal mulahi an shahi mulahi cewa illa jaza'a a din nan shi an ga shi nan kabir mubalagatan dan kai matuƙa ma mumasalati ga tamkacewa cewa ba za a saka musu ba sai abin da sun kai kai tsaye maimakon a ce sai irin sakamakon abin da sun kai sai ba a tsaya cewa haka ba don a kai matuƙa ga cewa abin nan da kai kamar shi din nama ya zo ba wai irin shi ba mubalagatan ma sala kama buliga kamar yadda aka kai matuƙa fi janibil hasana ga janibin aikin kwarai an ka ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha to an baton hairu addali mai gwadi alal kasarati ga yawa abinda ya kai haka nan yawa za mu bashi shi ma akwai mubalaga ci alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah amin an yi 48 ya isa amin sanin ta nisa ta kuma yi sattalin sai tambayar ta mata ce kenan wata boyar Allah ke a to tambayar ta wata boyar Allah ta mace kana iya bi mana a mai muhutasar ya ce wa in bidarin ko da cikin gida hake kana iya bi sai dai hadarin da a ciki shine yanzu a sauti na iya kacewa in sauti ya kace ko kaga babu sallar dan ya ce la yan taqilul munfarid li jama'atin ka akasi wanda a shi ɗai bai cira ta ya koma cikin jama'a ka fara sallah kai ɗaya kai joyin ɗin jami'i kai ka aka su kamar kishiya haka wanda a cikin jami'i kuma in sauti ya kace bai isuwa shi sallar ta ɓaci da zarar sauti ya yanke akwai masu cewa babu sallar wanda ke biyar sallah sai cikin masallaci to wannan malaman fiqh sun yi maganganu daban-daban game da shi la salata li masjid illa fil masjid malaman hadisi sun yi maganganu ga ingancin hadisin sannan na fiƙi husuma sun zo sun yi maganganu ga manuhasa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ju'ilal liyal arlu kulluha masjidan an sanya min ƙasa dukkaninta masallaci sannan akwai kuma wajen fassara cewa irin la imana liman la babu imani ga wanda bai da amana to ai kammalalle aka ne da haka shi ma lada ba ta kammala ba ga wanda ya yi jam'i bai zo masallaci ba don ko babu komi akwai ladar zambiya akwai ta shina ganin liman akwai ta jama'a musulmi da ya join ya zo ya sadu da su sau da haka zuwa masallaci ya yi amma dai tana inganta wa in kuɗi kudi ba ga mafita sarin ko da a cikin gida ne ana bayan liman amma yana cike da haɗurawa don in sauti yanke babu sallar sai ko in karshe na ana ta haya ta karshe sauti yayyanki wannan kana iya kirdado ka ɗau lokaci mai tsawo wanda kake da tabbacin lalle yanzu kan dole an sallama eh kai ma ka sallama a tambayar ta ta biyu dai gudata tambayar ta ta biyu eh, asha. a tambayar ta ta biyu gudata

to inda ya tana nuhin bambancin ma'auni to man ya hal ma ya halba ala nafsi duk wanda ya yi ruwa dai kai ne wa ruwa amma da shekara har shekara gumi kaka ci shi a galibi kutul baladi bisa ga tsakani da Allah yanzu abinda an mahirin jaya abinda aka ci kasa ga gumi sadda ana hidda haci malaman wannan lokacin sun ga haci a galibin abin da aka ci amma yanzu kan shinkafa a galibin abin da aka ci da haka gaskiya da gumi ya kamata a yi kono amma mutane rowa suke yi sai su ba da hatsi kuma kan suna sun kawa rowa eh. kuma ya an ka dibi abinda an manuha dama abinda an manuha ga zakka konuha sun aka yi komi talaucin mutum ran sallah shi ci abinci to wanda kan ba haci kayi wanda zai tuwon na sallah eh? ko ko tun da talakana har tuwon na sallah da hatsi zai yi. ku ku yi ta cin gumi ku ko ko har sai ya zo gidanka ya ci to haba jama'a musulmi ya kamata a ce an tausaya wanga da ka ganin gumi ya yi mai yawa shi haci ya karhi ne a shi kai shi na layya tunda ko da talatin gare ka kuma da kacce ka yi konunsu da gumi har wa yau ba su sayan rago to ya kakai kana layya amma wajen zakakko lokaci wai gumi ya fi karhinka ba gaskiya na ba wadda ka kai kana da an yadda ma a ci bashi a hidda zakar kono amma ba yadda a ci bashi a ilayya ba saboda haka zakar nan ta kono tana da ƙarfi kuma mutane ya kamata ku ji tsoron Allah ku basuwa da abin da an ka ce a lura da ciyarwa ba an ka ce wanda ya baka haƙi ya ci shirka sha shirka na yau ko da ka to ne baka shan shirka in dai har shan shira zai bai to ya bai ton sa'a za su ba da dama su da na tun daga makasudin hazarta shi aka son allah to aka ton sallah ba aka son komi talaucin da don ka bambanta sallah da jiya da kaka azumi kada a ce kayan azumi kwana talatin kuma duk da sallah da ba azumi haka ba da yunwa ka yi shi an suɗi ba don Allah da ba da haƙi maka suɗi na hasana in kuma hauro ka kaka ne in kana da ɗa goma maimakon sa'i goma sai ka koma mamudu da malam bello ya ce ko tacce sai ka ba da kwano biyan na gumi a madadin kwano goma na haci har yanzu hacin kabbai illa dai kayan hanyar da wanda kabba ka tu Allah ko haka nan dai a yi kwanon ka goma na haci mai sassu biyan na gumi har yanzu dai baka ba da gumi ba haci kabbai amma ka taimaka ma wanda kabba ga shi ta wannan sallah eh. Eh. wannan bashiru ya kusa ta haya ita kari ba ku ba shi addu'a gashi mun kusa rasa shi